بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة كسادوة والناس فيها تجمع sau biyar ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam. wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara miladiya a wani masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bakar a cikin garin lafiya yadda muke karatu na للتاف انتفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفظ سليم ابن عيد الهلالي دا علي حسن علي عبد الحميد دا شنو درس امه آه، انا نشاهدوكو لا آه، متاشي كم مقانا كان سحور السحور السحور بفتح فتح الدين انشيني شن ابنشي a lokacin sahar lokacin sahar shine idan ya rage kwata na ƙarshe na dare wani lokacin ake kiransa as-sahar to cin abinci a wannan lokacin shine as-sahur da zamma kuma suhur shine shi abinci din wannan eh, abin nan abinci din na'am kamar yadda ake shi al da al tsarki da kuma abin da ake tsarkin da shi to haka yake shi ma'anan as-sahur da as-suhur na farko suka ce hikmatuhu hikiman sanya a yi sahur a lokacin azumi faradallahu Allah alaina siyam Allah madaukin sarki يا وجب تامنا أزمي كما كتبه على الذين من قبلنا من أهل الكتاب كما يريد وجب تاشي أكام وأن السفق باتشمه تقشك ما أبو تالي التافي قال تعالى ألا ينشيوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة أن سكي إيماني an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa magabatan ku domin ku ji tsoron Allah Fakanal alwaqtu wal hukmu ala wifqi ma kutiba ala ahli alkitab sai zanto lokacin azumin da hukuncin azumin yayi daidai da yadda aka farlantawa ma'abota littafi gabanin mu cewa Allah ya kulu wala yashrabu wala yankihu ba'da an-nawm cewa kada su ci kada su sha kada su sadu da iyali bayan sun yi bacci da daddare ai idza nama ahaduhum lam yat'am hatta al-lailata idan ɗayan ya yayi bacci to ba zai ci wani abu ba kuma har sai wani daren wa kutiba zalika ala musulmi na kama bayyana anifa kuma haka aka rubuta shi da farko akan musulmi kamar yadda muka yi bayani a baya falamma nusikh yayin da aka shafe wannan hukunci na cewa in an yi bacci da daddare azumi ya fara amara rasulullah sallallahu alaihi wasallama bis sahur sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'ummarsa da yin sahur tafriqan baina saumina wa saumi ahli kitab domin bambanta tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitab عن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث يزود عمر بن العاص الله شكاره يدعى قريشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من ظن الله إرادة من شن الله ستبتع قريش ياتشي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر بمبنشن أزممو دا أزم أهل الكتاب شيني أبنشي نسهور دا أكيشي أبو نبي يوسف الشيف وانا حديثا إمام مسلم يرويتوش أبو نبي فضائله فللا سهور sun da shi abubuwa kamar haka falalasta ta farko as-sahuru baraka shi wannan abinci na sahur abinci ne mai albarka an salman radiyallahu an hadisi ya zo daga salman Allah shi kara yarda gare shi kala yace kara صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي البركة في ثلاث أقوى البركة في ثلاثة شكي أبو بوا قد أكو الجماعة taron jama'a wasarid da kuma asarid wani abinci ne daga cikin abincin larabawa da suke son shi sosai wasahur da kuma abinci da ake ci a lokacin